Da fatan ka min zane na. Ina na goge tanki Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hoto na Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wafi. A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. banza shashasha ba gidaje. Mata nan kanta ta bada nan ba ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi. Amma baba wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai to wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni waya. To me zaki masa? Igiyar so labari ne na soyayya labari ne na ban al'ajabi labari ne na ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi igiyar so ko da wannan yare ta karkin ka da ka daga wallahi sai na daga to ba iyaye na ka zaga ba naka ka zaga kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutuncin hukuma ce za ta raba ni da kai banza kawai jaki to Allah sa dai ma mata aure bace to sai me me zai faru hakan yana nuna kin ƙara kiransa kenan ko a'a ba nan masa bace saboda haka yanzu ka ƙara kiranta wallahi ba biyar yanzu za ta raina ni to umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a kare igiyar so igiyar so to amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba ai ka san ina tare da masu fada aji a kasar nan ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce igiyar so. Wannan shiri zai fara zuwar muku ne ranar Litinin biyar ga watan Oktoba sannan za mu rika sakar muku shi duk ranar Litinin misalin karfe takwas na dare. Igiyar so. Mashirin shirin da kuma bada umarni shine Nura Mustapha Waye, darakta daraktoci. Shiri kamar yaya malam? Ha? na ga musa ka sani kanina ya mata gado ya mata kujeru dangi da abokan arziki sun hada kuɗi an karasa sayayyan nan me ya rage katifa ce fa da zanin gado kuma kuɗin yana hannunka ya haka ne malam ni a rabi tunda dai kin matsa sai kin ji dalili na daga auren nan ne saboda na dan yiwo kuɗin nan gibi gibi gibi kamar yaya malam ha ha ya me tashin hankali ne ne rabi karki damu ai da san abin da nake yi kin ga kwanan nan alhaji zai fidda zakka alhaji nawa duk shekara in dai zakka ce gidan alhaji ni ina da dubu ashirin din nan ga kuma kuɗin aiki na idan na haɗa sun isa in sai yan dai zanen gado da yan filillika da za a abin nan <laughs> ba komai ki ni da kaina zan aika rawo min iyayen yaran nan in gaya musu cewa na ɗan tunkuɗa shi zuwa gaba ko dai da wata biyu ko da wata uku haka kafin sannan duk an warware komai wani irin wata sai na ke. haba malam wallahi Allah malam ba za ka fita ba la illa illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam me haka ne rabi to dan me zaka ce zaka kara musu wata biyu in ka kara musu wata biyu malam baka kyauta musu ba wallahi sai su fasa ai eh, sun fasa Yoyi wannan kuma ai ruwan su a'a malam mm, mm. ya hakuri do Allah rikice ban gaya miki ba idan na fita gidan nan ina ga akalla ba a kasar ba ina jin zan yi kwana bakwai ban sake dawowa gidan nan ba amma dai zan rika dan samun lokaci zuwa lokaci ina lekowa muna gaisa ina fata dai akwai ragowar masara ko kwana bakwai kamar yaya to ina za ka kuma to <laughs> Allah zargi to to kada ki ce ban gaya miki ba yanzu haka halin da ake ciki ina sa ran ana can ana daura min aure da ladidi wata bazawara ce wallahi mijin ya mutu ya batta da marayu mutuwa mutuwa dan Allah ya isa malam ni da ma na san inda magana za ta yanzu nan tsakaninka da Allah kuɗin auren yarka ka ɗauka ka je ka kai sadakin bazaura da me me ka dala ki tana ki daga murya yara sai su ji Allah do annabi ha ai ko duk duniya za ta ji malam sai dai ta ji yanzu saboda Allah da annabi sadakin auren yarka da aka kawo kai ka ɗauka ka je ka biya wani sadakin ka ƙara aure kawai saboda jaraba irin taka malam wai dan Allah dan annabi me isa ku ba ku da tawakkali ne baki ji an ce matan mutum ka ba eh duk fa yadda kake duk jarabarka duk warzabarka duk yadda kake so a yi abu wallahi tallahi sai lokacin da Allah ya so za a yi na ce miki ba za a yi ba za a auren fauziya bane ne da faruku za a yi amma Allah ya kaddaro cewa nawa za a fara ana gama nawa izinin Allah ta'ala sai a yi nasu ko ba haka bane ne duk fa komai ke gani dalili yake yi ita wannan baiwar Allah mm, mm, mm, ladidi tana fara takabata zawara sai suka so mata sai muka ce to abin da ya kamata a yi ko ba haka bane ne dan kada ta subuce min a tsaya a yawa amma komai ai da dalili yake yi wata irin magana kake ne wai wannan to na rantse da Allah ko wallahi bari in gaya maka wannan karan da ni da kai wallahi sai dai kotu ta raba mu wallahi ba isa ba wallahi ko fiya da ko mun mayafi na cika mu wallahi kafa ta kafa ka inda ka sa kafa sai na bi ka wallahi kotu fa ce rabi ga mayafi na fosiya je abin da ke so dan Allah dan annabi ki hakuri ina dawowa in zan dawo wallahi wallahi baka isa ba wallahi na gaji da zaman auren ka wallahi sai ka rabu da ni ah. haba rabi me haka dole da annabi rabi kar fa ki tona mana asiri dole da annabi rabi tona asiri kuma na nawa me kake tunani a tona asiri me ya rage kuma a cikin gidanka wallahi na gaji da zama da kai malam wallahi wallahi na gaji yanzu saboda Allah da annabi malam a ce kudan auren yarka ka dauka sadakin auren yarka ka je ka auro wata mace me za ka yi haka dan Allah da annabi me ya rage kuma taimakon marayu na yi bai wa Allah nan ladidi na gaya miki mijinta ne ya mutu ya barta da marayu na san abin da nake fa akwai abin da kake da Allah ya taimako fa kake magana malam taimako fa kake cewa kai taimako maganar marayu kake yi kai yanzu za ka zancen marayu ka duba ka ga yaran cikin ka fa sun fi marayu ta gayyara da can wahala ba malam amma kake magana taimako saboda Allah da annabi shi yasa ka dauki sadakin auren yar ka je kai aure da shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan kin tona mun asiri a idan duniya haba rabi haba rabi sai ka ce wa mata aure ba ah, to wallahi bari ka ji wallahi za ka gani na rantse da Allah ba dai jurin ka aure aure ba kullun ka yau aure wallahi wata rantse ka aure ajalin ka kayya rabi kayya rabi Allah ki rabu da ni biki san abin da ake yi ba ai ni in dai akan raya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam in dai akan raya sunnan ma'aiki zan mutu ai ko nayi mutuwa shahada rabi wallahi tallahi sai Allah ya saka mana wallahi ba za mu yafe maka ba tsakanin mu da kai wallahi sai Allah ya saka mana akan raya sunna to to to to munafikai munafukai yan tsurku yan tsugudiri dadin abin da iyali na ne munafukai in ban da kai da abin ya shafa faruk ba na tunanin zan iya faɗa wa kowa labarin nan duk da na san a yanzu babu inda bai kai ba kada ki damu fauziya insha Allah babu abin da zai gagara idan babanku ya amince auren nan ba za a daga ba za a daura shi a date din da aka saka tun daga farko in ya so duk abubuwan da suka rage ni zan ƙara sa in saya haba faruk ba za a yi haka ba umma na tana can tana kokarin yadda za a yi ba umman ki ce ya kamata ta sayi abubuwan ba ni ya kamata in saya kuma insha Allahu na ƙudiri niyan sai na mallake ki koda ko duk abin da na mallaka za su ƙare shirye-shirye an riga an soma a ji a ci gaba da yi kada a tsaya na gode faruk uwan marayu uwan marayu Allah yi miki albarka alhamdulillah amin amin ya san Allah tun da nake angunci ba taɓa tarbata da fura da nuna ba to ai ka san kowace mace da irin hikimanta da irin dabarunta ni a rayuwata kullum fa sai na shafura idan ban shafura ba ba na jin daɗin rayuwata ina son fura a rayuwata kullum kullum fura kullum sai kin shafura da nu kwarai da gaske sai na shafura kullum to <laughs> to ke kuwa furar da aka ce ana shanta kullum ya ake ake samu fura furar da za a sha kullum ina ake samun ta to <laughs> mijina kenan ba don ba kyau hiran tsohon mijinka a gaban sabon mijinka ba gaskiya da sai in faɗi alhairan da tsohon mijina yake min saboda yana son abin da nake so kullum sai ya kawo fura ko da ba girki na bane sai ya kawo fura ya ajiye kafin ya wuce gidan shi wallahi <laughs> kullum Allah dai ji kanwa ne hmm. in ka san me nake so mijina hmm. ko da ba dan girki na ba ni ma ka dinga kawo min furan nan dan Allah an dinga sha saboda in ban sha fura ba ba na samun nutsuwa ba wallahi na saba kullum sai na sha ga zafirar nan da Allah me yasa kuma me faru ni ji nake kaman ba shi karima wallahi da farko dai na ji ta cau amma yanzu sai na ji ta takkafa ka ni gaba ɗaya mafi rafa ba damu na taibu wallahi au wai zuka haka zaka ce ai dama cin haka ne kaga idan bai dame ka ba ni ya dame kuma idan kana son kwanciyar hankali na cikin gidan nan kullum sai ka kama fura da nono dan Allah ka taimaka ka bani kuɗin ankon nan ka duba fa ka gani bani da wani sababbin kaya shi wannan ankon da ke magana akai baya cin ga idojin aure idan kuma akwai ki gaya min aya ko hadisi suka tabbatar da haka yar uwata ce fa za ta yi aure gaba ɗaya bani da wani sabbin kaya duk sun tsufa ka duba dan Allah so kake yi in fita daban a cikin bikin nan daga sallah sai sallah fa kake min dinki to sallah ki gode Allah ke kin samu da sallah wasu ba sa samu da sallah kuma magana wani yar uwaki yar uwaki yan mata yanzu a gidanku sun kai wajen su 20 kuma har yanzu ba daina haihuwa akai ba banda kuma yanzu wa'anda ake haifa sannan kuma wa'anda za a wuri su sake haifa haka kawai zan fara abin da ba zan iya karasawa ba ba zan iya ba gaskiyar magana kenan kin ji dai na gaya ne? ai wallahi ba za ka gaya min bakan magana ba ka tafi akan me gaskiya kamilu na yi nadaman aurenka ka cuce ni ka yaudare ni me kika rasa a wannan auren ci sha sutura ko kuma me ina kula da ki sai da ce ki raina wallahi to wani maganan abinci kwarai wani magana abinci abincin da kake bani ko gidan mabarata sai an samu wanda ya fi shi duba duba yadda na dawo da a gidanmu na dan fa haka haske na fa haka kauri wani irin abu ne haka to ai a daɗin ma da kike faɗa ni nake kai abubuwan da ke ci a gidan mahaifin naki kafin ki zo nan ko kuwa ko babu abin da na yanke miki har yanzu kin ga idan za ki kwantar da hankalinki ki kin kwantar da hankalinki ki ya zaman aure ki daina wani ne hangen nesa kina hango wasu gidajen domin idan wannan magana za ki dinga zuwa mun da ita wallahi ba za ki gaji da jin baƙaƙen maganganu ba in ah, iko kin ga dai an zaga an zago an zaga an zago wani yau ga ki a gidana ga ga kifin laili cikin dare ga kaji ga kayan shaye-shaye ah kafin mu kai ga cin waɗannan abubuwan ya kamata mu tashi mu je dan zazzaga da ke nuna miki cikin gidan nuna miki ɗayan ɗaki da idan yara sun su inda za su zauna a nasu gurin kuma ki ga kicin da ɗan dai sauran abubuwa na cikin gida tashi mu je dan nuna miki nan ma wani bayan gidan ne anan shi ma na daban Ah, kuma kayan kallo nan da gani komai a wadace insha Allah sosai komai yayi kyau cin wani ɗakin ne daban ok can eh, eh da komai da komai a cikin shi dan mhm. kuma kitchen ne eh, da kayan kitchen din komai sun yi kyau na gode sosai Allah ya bar mu tare amin amin Assalamu alaikum. A'a, malam. Har yanzu baka fita ba? Na'amatu. Na'am. Allah jikin ne yana ba na jin daɗin shi wallahi. Tun da na dawo masallaci gaba ɗaya na rasa ka gane kan jikin. Kuma da ƙyar zan iya zuwa aiki yau wallahi. Subhanallah. me ya same ka haka? A'a, ai ba zai wuce da ya ɗan irin basar ɗin da na saba wannan nan na saba yi bari kin gane sai da zamu ta Allah dan yi min ruwan zafi watakila in samu in rarrafa amma gar ka dangana da asibiti kafin a kai wannan <laughs> salamatu kenan ni ina zan iya wannan matsala ta asibiti saboda Allah da annabi na da ya biya ta wurin dan azumi ya dan samu yan saki saki sai jika kuma eh eh, eh. illallah sayyidina ban tabi yake ba yara da suka kwana gidan rabu sun dawo sun dawo amma wanda masu kwana gidan amarya kama su da kuka suka da gidan nan to ita uwan marayu warai kuwa to me faru to sa gaya maka da kansu duka ita sabuwa amaryar to me mai gidan yake ya ajiya bara in je in dawo ajiya kai kai muryar wa nake ji nan a yana ciki dama lawandi me ya kawo ka gidana na ce me ya kawo ka gidana ba ba kai ba ka yi ni na zo ne kawai din nan gaishe da kai ba kuma haka tambaya me ka na zo in gaishe da ima eh, yi na gaisuwa yau watan ka nawa baka zo ka gaishe ni ba eh ba uwa duniya ka shiga can ba daga kai har yar uwarka Jamila tana can tana barbada tana karuwancin ta kai ma kana ta shaki ai kana sace sace a gari sai yau ka tana da ni baba ita Jamila eh kai ka ba da gudun mawar tafiya karuwancin nata a gani fa ba eh komai nake zuwa yi ba ba na so ne ne bi babu rasa nan e duniya in kuma rasa kiyama shi isa nake dan zagayowa dan kawo ma gaisuwa dan samu eh wata ya albarkata ka dama ina da ta tsohuwa ta nan haɗe su ne collaboration amma me ka taba tsinana mana tun ta haife mu ba abin da ka taba yi mana yanzu duk ba nan abin ba ne ga dan juma nan ya biyo sauna duna ma eh shi baya yan sace sace baya kwace amma ko ban mali bai kai su ishan dola ba kin ji ko shikenan sabbatu sai ya ta surutu ya ta kai fita ka bani fice min daga gida zan fita kawai ya dama ina so in dan tunatar da kai wani abu ne kai wannan sabuwar ema eh ta taka gargadi na rantsi da buwayar Allah waɗannan yaran kanne na ne halak malak ko baka nan zan iya ne din su idan ta kuma ta bade daga ciki wallahi sai na ragargaje ta fita kin gan shi nan daga shi hayyar uwarsa wacce suka fito ciki guda babu da kirki shi dai gashi nan kiga sace-sace ike ya addabi mutanen anguwa kowa fata ike yi ya kama shi ibige ita kuma yar uwar tana can babu ma wanda ya san in take ta shiga duniya tana ta karuwar cinta ni ma na ƴaƴan ba su tsira ba tunda kana ganin dai dan juma yadda ya zama ita kuma samira yanzu ta ma na kasa gane kanta in ta fita ba son dawa gidan nan da wuri samira kwarai da gaske to ke kuma me kika yi to ina ta iya kokari na ga ita samira ma an ta fita yawanci yunwa ce take fitar da ita da gidan nan ta yi ta samu gidan kawayenta in an danyi abinci samu ta ci to kai kuma baka zama bare ka san halin da suke ciki amma ku za ta gaure da ni wallahi za mu ya mutsa ita Allah ba ni da daɗi Allah kin ji na gaya miki wallahi za mu ya mutsa da ita yan kundin uba ku kuma nan an je an ku ku kuma ku ku ku ku ku ku wai sai yara da sosai su kafe kan ido kuri ni har hatsoro suke bari wallahi to yunwa suke ji yo yunwa yunwa yunwa Allah ta ce ba hakuri ake ba in gan samu a can ba samu ba hakuri ake yi Allah da annabi kan ba ki ne ma dai na faɗin wannan kalma sai yunwa suna ji a gaban ki buhu ɗari uku ne daidai gafa webil ɗin a hannu na fa zan kawo maka ka gani a'a sai dai ko in gurin saukewan ne suka yi abin da suka yi to shi kenan sai na zo yawwa saboda tsabar rashin tarbiya kin toke meme a tsaye zaki bin ruwa saboda gidan ku babu tarbiya ya za ma a samu tarbiya a wannan gidan ta ina ina aka samu lokacin aka samu nutsuwa da za a bada tarbiya a wannan gidan naku babu ai akasarin ku dama ku ba ku da tarbiya wajen zaman gidan aure ki zo mijinki kin tsaya ikam kina bin ruwa a tsaye nisanki ne haba habibi yanzu akan dan wannan laifin shi ne za ka yi min jifa da kofi? Ba kofi ba, ke ma ina dabdabin jifa da ke. Don ba ki shiga taitayenki ina magana kina magana ba. Sai na za ki. Me aka yi kai kofin roba? Kofin roba kofin banza kofin wofi? Yar gara wannan da ake haɗo mace da shi. Babu ba a haɗu ki da komai ba tsuran ki aka taho da ki. Zan fita zan tafi. Zan dawo ƙarfe biyu. Saura in dawo in tarar baki girki ba. a cikin ɗan kayan abincin da ni na sayo sai ki ɗan tsakura ki dafa min a ciki inda kuwa ka ake haɗo ku babu komai anya ko wannan habibi ne to ko wani abu na damun shi ne ya Allah dama ka san ba inda zaka ajiye ni shine ka zo kake ta min daɗin baki mutanen arziki sun fito suna sona nake amincewa da su na amince da kai na dauka kai da jijan arziki ne kaki kaki dan Allah dan annabi ladidi ki bar zancen nan haka ya isa haka ladidi kin yi maganar nan kin yi maganar nan haba do Allah um, bawan Allah dan Allah don annabi ka taimake ni ka kara min wata daya in Allah da wata daya na cika ni kuma na maka alƙawarin zan zo in ba kuɗin shekara au ai dama ban ɓoye maka ba ca da kai ne in aka samu masu kuɗi da za su biya na shekara suka zo sai ne ɗan sauran canjin in danka ma to yanzu ba ma hakan ne ya faru ba watan ka ne ya cika cip cip dama kuɗin wata ɗaya ka biya ni ya kake so au dama kana nufin kuɗin wata ɗaya ka biya yanzu watan ya ƙare ya za ka yi da ni ka gaya mu ya za ka yi da ni aiko sai dai ya san yadda zai yi da ki domin an kaɗan wanda suka biya kuɗin ɗakin nan za su zo shiga hakan ma fa adalci ne tausaya ma fa banda haka ɗiban kayan nan zan yi in watsar da su a waje shi yasa na maka mutunci ma na barsu a nan gurin alhaji dan allah dan annaba dan gausin giyasan alhaji ka taimake na ka rufa mun asiri alhaji ba lafiya ce da ni ba wallahi tallahi ka kara mun to ko da sati ɗaya ne sai ya zama kamar mm, mm, notice ne haka ko ba haka bane ne kafin sannan sai san inda zai yau ba rini me ya kawo matsa Allah ya baka lafiya amma ya zama wajibinka da kai da matarka ku bar gidan nan yanzu yanzu na baka nan da minti biyar in ba haka ba kayanka ta katangan nan za ka dinga ganin dirkar su waje na baka minti biyar ka sani alhaji inna lillahi wa inna yanzu ya za ya za ka da ni ai mm, mm, mm, ladidi ai shawara za a yi ko shawara me ni ka sai na za ka yi ni ba wannan ba ladidi tsaya ina ƴaƴana suke ba ki kika to bari to bari in kira su ina bari in kira su babu inda zaka je ba inda zaka je ni yanzu kawai ka sai inda zaka yi dai kawai ka sai inda zaka yi dai ba shine ai shawara za a yi ko ba haka bane yanzu dan Allah malam da ka kata gidan nan ina zaka saka ta kin ga dakata dakata ni fa ba son zama da shi nake ba ko ko ba zama da shi bane dole a wurina na abinda sake gani har yanzu ina tare shi ban tafi gidanmu ba gudun abun magana ne kada a ce aure na wata ɗaya cak na koma gida ba wai dole ne ina son zama da shi ba kin ji ba ma za a yi haka ba insha Allah baiwar Allah ki kwantar da hankalinki ni kin ganni nan bani da abokin faɗa saboda gaskiya nake gaya masa shekaru nawa muka yi da shi muna tare da shi a gidan nan ban taɓa fita nan da kofar gida da sunan yaji ba duk abin da nake gani a gidan nan hakuri nake yi saboda aljanna ta nake nema gaskiya ne wallahi gaske ni ma shaida ki ne hajiya wallahi baki da abokin fada ko guda ɗaya ni ban taɓa jin sa ba a yanzu inda a ce wajen sarabu ne ko ko wajen su tabawa na kaita ai da yanzu gaba ɗaya garin nan an ji mu shi sanya na kawo ta wurin ki ko ba haka ba saboda ɗakin ki yana da girma sai in je in samu wani kyalle sai a raba muku kina gefe guda tana nata gefen kai me hmm? in eh, eh, wai na ce idan ai ba wani abu ne in an raba muku yaran ko ba haka ba ita tana na ta gefa bai zai wuce na dan wata ɗaya ba kafin a samu abin a san yadda za a yi ranar da daddare in za a yi kwanciya sai yaran sai a kai su wajen haziya mai yin gidan kwanan yara naira ashirin ashirin ce kowanne yaro shikenan ta raba kowa wata rana kuma wasu su tafi wurin rabi wasu kuma su tafi wurin asiyar ba shi kenan an zauna lafiya ba ko marayu malam na'am ban taɓa yin kuka akan irin bacin da nake gani a gidan nan ba sai yau yanzu kana nufin ɗaki ɗaya zaka haɗa da matarka ya zan yi kin san fa shika ba daɗi ne da shi ba wai to idan ma zan sake ku a cikin kuku hudun wa zan sake wace ce taimun laifin da zan sake ta mm, ni kan ya zanga abin mamaki kundin ubanki ki ni fa kike zan tsine miki Allah kin ji na gaya miki duk yawon banzan da kike Allah ina da labarin sa a'a ni kan ba yawon banza nake ba neman abinci nake fita zan zauna yin wata kashe ni ne to bakin ki bai mutu ba kenan kaga dan Allah dan annabi ka je waje a soke min kaya na shigo mu da su daki na ka jire ko duk cikin ku kaf babu wacce nake ganin ta da daraja kamar ki Allah kin ji daga gaya me kace mm, um a kori kurar na ce sai a sange a dai sauke kayan da yi lafiya lau shine abin da ya fi dace ni zan sa idanu ai ni zan sa idanu habibi wallahi ban taba tunanin akwai ranar da za ta zo da zan fara jin na jin tsoron ka ba wallahi zuciyata har bugawa take yi dama ɗauka kike nisa an ne to a ɗauka kike matsayina da ke da ni da ke ɗaya ne da har za ki rinka tunanin matsayin mu ɗaya da ni da ke ni ba san ki bane ni abokin wasan ki ne ni da ba za ki ji tsoro na ba to habibi ko dama kana da wata matsala ne wanda ta rashin lafiya wanda ni ban sani ba to dama kallon mahaukaci kenan kike mu kallon haka haka kenan kike mu go dan Allah kai hakuri ba haka nake nufi ba wallahi babanku shine mahaukaci shine ba shi da hankali saboda abin da babanku yake aikatawa babu mai hankali da zai aikata shine tabbataccen mahaukaci jamhuru Amince jini da majina yanzu nan. Na Allah ka yi haƙuri. Kar ku tsaya ko ina. Samira, kar ku tsaya ko ina kin ji na gaya miki. To. Kar ku tsaya ko ina. Ku yi maza wa'annan maza ki tabbatar sun shiga gidan Rabi. Su kwana a can. Ke kuma ke da 'yar uwarki ku tafi can gidan Hasiya mai gidan kwana. Naira ashirin ashirin ne ga hamsin. Ke da 'yar uwarki gobe ki damu da naira goma ta. to kin ji ko kama hannun kananan ku je sauri kar a tsaya ko ina do Allah ki tabbatar sun shiga gidan rabin sannan ke kuma sai ki wuce salamu alaikum kaki salamatu wallahi ni kin ga ni waɗannan itatuwa da nake shawa ni gani nake kamar ba magani suke mun ba ciwo kullum sai ƙara gaba ki kake uwan marayu sabaila uwar marayu uwar marayu sai sama'ila bai bacci ba to sauko nan sama'ila yawa sama'ila aham to kabir kai ma sauko sauko sama mhm. ku zo daga nan to ga su gyara musu wuri nan su kwanta don Allah maza a kwanta a yi bacci dare ya yi yawo salamatu sai da safe ah, uwar marayu uwar marayu ai ina tabbatar maki da cewar in Allah ya yarda ba za mu daɗe cikin wannan yanayi ba nan da wata ɗaya ina samun kuɗi zan maki ɗakin ki na daban kaga kaga ko a samu ko kan a samu bai dame ni ba ba wanda ya sabta daga cikin ɗakin nan nan ɗakina na ne gaskiya faudiya ki gode ma Allah hmm? ke da kin sa al'aure yayi mansura kenan dan baki san halin da nake ciki bane ba amma zaman haƙuri kawai nake yi haƙuri kuma wani irin haƙuri ga abinci ga lemu ga isi ga wuri mai kyau tsaf-tsaf zaman haƙurin mene ai wallahi an gaya miki ba mu wuce sati da aure ba faruk ya canza baya wasa baya dariya sai duka da zan buɗe miki jikina da zaki mamakin shatin bulara da zaki gani aini na san kowace mace ma a duniya ta fi ni dacen aure subhanallah to wai ni kam ta yaya ake gane namijin kwarai ne ni na ba kuɗi ban ga daidai ba ke ga ki da kika bi soyayya ke ma shi kina ta kuka amma tsaya kina nufin duk sanda faruk yake miki har zai iya wulakanta ki a gidansa wallahi kullum a tsorace nake bana kwana biyu a gidan nan sai ya mare ni ya haɗa min da doka faruk ya zama min kamar dodo abin da nake so nake burin gani ko da yaushe nake son kasancewa tare da shi amma yanzu idan na ji takun sawun sama sai santa zuwa kin kyauta kin kyauta da kika zauna kina gulmata kin zauna kina tona wa kanki asiri ke da kanki a gaban bakuwa a'a faruk baka gane ni bane mansura ce fa yar uwata ta jini tagwaye ne ku tagwaye ne ku to ko tagwaye ne ku ai bai kamata a ce ta zauna tana bude miki cikin ta bai ku ba matsalan ku kenan da zaran abu ya faru a gidan ku shikenan sai ku dauka ku kai titi ku ita ran kanku ko kuma idan kin gaji da zama a gidan ai sai ki koma gidan ku ai ni wallahi faruk ba ta mun shuru ba ka ban kurma miki anu an ji faruk ko sanni da zuwa fa baka mun ba akwai sanni da zuwan da ya wuce wannan ga sanni da zuwa nan ni da na je gidanku na ga haka ne a ban ga haka ba ai ga kamar haka ne kun zo kawai kan mutane abinci lalle a cikin wahala fauziya sannu baba saniyar sannu ɗana ciwon kafa baba ya yi tsanani marar ka ta ne maka zafi ku gaskiya ne wato ni abin ma da ya fi damuna kana ji shi ne ciwon baya mai tsanani kuma wani lokaci sai ka ga ina fitsari da jini ka gani nan ba abin da ya fi damu na kamar ibada mai sunan ibada babu wacce take yiwa yaro ibada ko ta safe ko ta rana ko ta dare wallahi ba na iya wani irin ciwon kansa ne da ake kira da prostate cancer sai dai na yi mamaki baba mutum kamili kamar kai a ce ya kamu da wannan ciwon saboda yawanci maza masu neman mata barkatai su suke kamuwa da irin wannan ciwon baba a kai da Allah tara ma da gida kai tsohon mai ba ce wani kiran mata mai neman mata kai da Allah dan rabu da shi yawan bayani ba talla shiru yaro ne kai baka fahimta kuma kana ji yana kiran wai tsohon ne yake bin dan koki kai ka gana nan ni ba na yawon banza tun da nake ban taba yin zina ba ka gani amma in dai wajen raya sannan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ba na wasa da nan saboda ni a ƙoƙari na raya sunan ma'aiki aure na yi aure barkatai yawan jima'i yana daga cikin abin da yake haifar da wannan ciwon musamman ma kai da kai auratayya da yawa tunda dai bana jin kana yin gwaji kafin kai aure ko ba ba a'a kai wannan gwaji ba ruwa na da shi ni lafiya lau ba na gwajin komai taba yin shi ba to magana ta gaskiya baba dole sai an kashe kuɗaɗe masu yawa akan wannan ciwo naka idan har za a yi maka aiki kuma asibitoci guda biyu ne kacal za su iya maka aiki irin na wannan cutar da kake da ita wannan ciwon da kake da shi amma baba me zai hana fita da baba kasan waje saboda wannan ciwo naka yana buƙatar a fita da kai waje a ga likita da Allah saurara dan ne magana ne na jika an bato kasan waje ko ƙoyin mu ba mu iya fita da shi ba ko dan juma ba wata kasan waje mai gida a yi mai hikimomin da a nan gida Najeriya ya samu maganin sa iwarki ba ka bane iba ba eh, ai kyale shi yaro a rubuta min irin magungunan da za a sha da irin kuma yawan kuɗin da aikin zai ci ina da ubangida zai mun komai sai in kai shi sai in kai wa alhaji alhaji ba abin da ba zai mun ba a wani alhajin alhaji da yana a ba ta Allah ba wannan alhajin ko tubo guda ba amfanin da zai mana gani na watu ma ta kuke iya ne da shi ba abin da zai ma ga mai gida yi mana abin da maka ce kawai kai rubuta mun ba komai zai yi to shikenan dama na riga na fitar maka da sakamakon gwajin da nayi kuma da abin da na rubuta maka na karbi kai dan juma juma karbi hmm. amma dai ma ka can can da alaji kawai ba ga duniyar nan abu tsoro ce inda za san masu kuɗi ba imani gare su ba ki duba duk irin shekarun da na kwashe ina yi wa alhaji bauta ya ƙi ya taimaka min ya kai na asibiti a samu mun lafiya asali ma ce yi ni na jawa kaina to a gaskiya ya faɗa maka wa ya ja maka kai ka jawo kanka ma bauta kuma da kake ba biyan ka yake ba aiki kake yake biyan ka duk wata na ga wace gaskiya ce a wannan rashin imani dai kawai na masu kuɗi oyo Allah na rabi rabi wallahi uzuri ne ya kama ni kuma ba zan iya kai na bayi ba don Allah don ka san dai ba zan iya jan ka zuwa ban daki ba yanzu yaran da suke taimaka min ma yan kananan wasu sun tafi yawon su wasu sun tafi makaranta saboda haka sai ka yi hakuri sai sun dawo Allah wadaran wannan haihuwa yanzu saboda Allah ki duba yaran nan da lawa da dan juma a ce a wannan hali da nake ciki sun ki su tsaya su taimake ni kowanne sai ka neme shi ka rasa daidai da asibitin nan sai da aka nemo su can suna galbaransu sannan suka zo suka kai ni asibiti ina amfanin irin wannan mm, mm, ah! subhanallah kenan ya fito rabi oh. haba malam haba mala me haka dan Allah dan annabi haba dan Allah dan annabi rabi ne samu tsin ma da ruwa a ina wallahi ba zan iya ba haba malam wannan wani irin abu ne dan Allah da wallahi ba zan iya wannan ɗawainiyar ba kashi kuma kamar kai ga da kai mu je mu je ku fito ku fito na koshi dan koshi ku fito da shi ku zo ku je ku kai shi ku kai shi can ni kuma yau Allah ya yaye min wannan masifa ku fito da shi ashe matan ma yau matan ma ni ban sani ba gata ne a guri na ah. kai shi ku je can ku kai shi dan ta ba salamatu rabi i ku je kin yi hakuri na karasa jiyan nan anan idan na samu lafiya da kaina sai in tafi ki haƙuri saboda ɗan wani baya wahala da uban wani ko kuma ki aika a nemo su ɗan juma sai su zo su kai ni ki haƙuri ki bar ni dan Allah dan Allah malam kai shiru su kai ka ku je ku kai shi ku zo ku taho ku tsallako da shi ku je a nemi abin hawa maza ai ba nisa ku je salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam to sannunku yau fa nishe da ɗawainiya kwantar da shi a hankali zingira da ni kai sannu mai gida sannan ku Allah muku albarka sannu an gode muku albarka salamatu sannu salamatu yau kwananki ne ko na omar marayu a kwanana ne mai gida masha Allah Allah zan sami yan haka da yin wa na dawo wallahi gidan rabi ba abinci to mu mai gida ka san nan din ma ba abincin ka tuna fa mu muke ɗawainiya da yaran nan yanzu har wankau muke yi wallahi dan mu samu kuɗin da zamu dan ci da su gaskiya ne to wai sarkai nawa ba san ban da lafiya ba ko to na da ce samira ta buga musu waya ta gaya musu to ban sani ba ko ta gaya musu to aikin ganta can ana magana za ta fita aikin ta kika yi Allah dai ya shirya to wai haka abin ya zama Umar to gaskiya wani abu da ya lalace wallahi Umar ayu hm, Allah ya kyauta ni Umar ayu yana magana kaki Allah na gode maka hm. ai na da zan dan huta kwana tunda ku bi ne a gidan zan dan huta da wannan yawon kwana biyu ta kwantar da hankalin ki da mu. ma fa abin da zai hana ni ba ai dole in zo ai <laughs> a da su mama a da su na ritu yawa yawa habibi menene me ya faru za ki hana ni waya ne da yan mata ko ni a'a ba nan maganar zama ka ba dama baba ne ba shi da lafiya an ce jikinsa ya yi tsanani sai an kwantar sai an tayar to sai me in ara mishi nawa lafiyan ne a hada da nashi ko me a'a ba haka nake nufi ba dama gani na ya kamata a ce mun je mun duba shi ke dawa ni da kai ni ba za ni ba in za ki je ke ki je ni ba za ni ba ina da wasu abubuwa masu mahimmanci a gabana da ya kamata in yi amma kuma shi da lafiya ba shi da lafiya sai yanzu kika san ba shi da lafiya ai ya dade ba shi da lafiya yi ta ina zai lafiya ta ina ta ina lafiya ba ana samun shi bane a nutsuwa ruwan can ruwan nan ya yi lafiya rawan can an ta yi can gidan haya na kama sannu baba Na'am baba. na tare kuke da mijin naki a'a ba tare muke ba yanzu na shi faruƙu. ya san ina cikin wannan hali ina wannan rashin lafiya mai tsada wanda zai ci maƙudan kuɗaɗe haka saboda allah ya kuma san ba wasu 'ya'yan kirki nake da su ba daga ɓarawo sai mashayi ba zai loko ni ba bayan a wurinsa nake sa ran zan samu abin da za a yi min wannan aiki Hako ya kyauta. Daɗin abin da ba shi kaɗai ne sarki na ba. Na gode Allah. Ah. Kaya hakuri baba. Baba Faruk ya riga ya canza yanzu. Gaba ɗaya ya riga ya canza. Wai aure ma zai ƙara yanzu baba. Aure zai ƙara. Lallai. Baba don Allah kai masa magana ko zai fasa. bai kamata ya ƙara aure yanzu ba. Wa, ni? Eh, baba. Yau aure gobe aure jibi aure sai an yi magana su ce matan matan mutum kabarinsa. Allah ya kyauta. Kada ki shiga wannan layin salamatu. Layi ne mai faɗi. Allah dai ta shiga faɗin mu. Ka san gidan ta bawa mai to? Layi na biyar daga gidan nan. Dan Allah dan annabi. Kana shiga layin. kana tambaya za a maka gidanta dan Allah dan annabi ka je ka jibge min shi a can kwana na biyu ina jinya ka kai can wata mata ɗana kafin a zagayo kaina na gaji na gaji ciwo ya ki ci ya ki cinyewa ya ki warkewa wannan wani irin tashin hankali ne to ni ba zan iya ba dan Allah dan annabi ka kai shi sannu mai gida Allah ya baka lafiya amin amin kakki da mu gidan ba akwai tuwo rashin abincin nan yunwa ma tana ƙara yawan kina sanni ne gida kina ga ciwo ya kici ya kici ya ki warkewa bayani ba hankali ni ba zan iya ba haba ni dai na gaji na gaji to ya za ba kuma ba zan tsaya ina kallo kullum ana jinya mutum ya kici ya kici wa ido na ina gani ba ba zai yiwu ba malam me nake ji haka yanzu fi sabilillahi malam za ka abu ba za ka kira ni ka ce a kai ka ban daki ba ko kuma a ka maka abin da za ka yi kawai sai ka kwanta ka dinga yin haka kai yanzu nan hau wani abu ya fita a jikina ni ba san wani abu ya fita a jikina ba ta ba wallahi ban ji ba wallahi tallahi malam ni dai gaskiya sana abinci nake a gidan nan so kake kawai ka kashe min kasuwa na gaji da irin wannan abin wallahi na gaji haba Allah ma dai ka iya kwanakin ka ya kare a cikin gidan nan ka koma can ka je ka karata ni na huta ayya ta ba yi hakuri yi haƙuri ta bawa ki yi haƙuri ta bawa don allah ki banne ki wannan ƙarasa jinya in gama jinyan nan a gidan nan saboda can gidan in na je daidai da abincin da zan sa a ciki na sai ya gagare ni ta bawa ki nan in jinya ta in na warke to ni nan na banza ne na sayarwa ne da nifa. malam walla albarkacin ƴaƴan nan kake ci in ba don haka ba da tuni na gama na wuce wajen ba zan iya tsaya ina kallon irin wannan abin da kake min a cikin gida ba yanzu duk abin da mutum ya maka duniya sai ta zage ni ta ce ba na kula da kai ka gashi kana uban ƴaƴana ya zan yi da raina ya kuri ta ba ya ah, Allah ya miki albarka kin ji sannu baba Gogo yanzu haka za a bar shi anan kina ganin halin da yake ciki a shiga da shi ciki mana to magana shiga da shi ciki ma mansura ai bai taso ba hmm? ke muna fa daidai kokari fa muke yi fa daidai gwargwado wallahi muna kokari fa yanzu fa ɗazu ɗazu nan aka zo aka sauke shi daga gidan ta ba fa shi yasa na bar shi a nan in ya dan sha iska ya gama hucewa sai kuma in ja shi in shiga da shi ciki din ba shi kenan ba ki ja shi fa kika ce in ja shi mana ha to ya ke so in ban ja shi ba jan ma da kike ji nake faɗa yara ne za su taya ni mu ja shi mu kai shi cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji sannu baba a sora ce a gidan ne eh ina kamulin yake ko tare kuke da shi ai ya ce kasuwa wai wasu kayansa ne suka sauka so ba zai samu damar zuwa ba shi da labarin ba da lafiya ne za a yi mun aiki ko ya turo ki da sako ne eh gashi ya bani ɗari biyu in kawo maka Na ah, to madalla madalla Allah shi albarka dubu ɗari biyu aiza za su yi sa a yi aikin nan ko naira ɗari biyu fa naira ɗari biyu dai masura ko dai ke ce kika ɗan yi wani abu ne aka haba haba haba baba ka fa san halinsa wallahi ga ta nan ɗari ce guda ɗaya da hamsin hamsin guda biyu ko gogo anya anya kamila zai ga annabi kuwa ah, rabi na rabin take a rufe mun kahuwan nan sanyi nake ci sanyi dama yanzu tunda baka da lafiya ai so ma ji kai ma sannu yanzu nan Allah dubi yarinyar na irin hankalin da take da shi amma sai da yaron nan ya sako ta mazan ba su dauki saki a bakin komai ba sai su saki mace zai su kwanta su yi ta su ba abin da ya dame su yanzu ka dube da sako yarinyar nan da ciki saboda Allah Mala Adamu sai yau gashi kuma ka zo a daidai lokacin da ake jimamin sako fauziya wallahi malam adam tun da kai kaura a rayuwa ta na rasa mai faɗa min gaskiya sai gashi ka dawo a babban malami Allah mun gode maka wallahi ban san aure zai saka ni a cikin wannan hali da nake ciki ai malam addinin musulunci ba wai aure ya hana yi ba idan mutum yana da ikon riƙe mata hudu su ci su sha da 'ya'yansu kuma ya kula da iliminsu da tarbiyyarsu ba laifi ba idan ya yi amma ba idan babu halin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa bai kamata ya yi ba domin akwai ayar aure da take ce magana akan auren mata hudu idan ba zai iya ɗauka ɗawainiyar fiye da guda ɗaya ba to tsaye kan guda ɗaya tak ya tafiye masa to ka gazance na addini ko mutane sai su yi baris da maganar adalcin nan da kyautatawar nan sai kaga sun tara mataye da yawa wasu su rasa ci su rasa sha wasu su samu ci su samu sha amma babu adalci bayan Allah ya yi magana tsoratarwa kan tara mata nan to amma malam adamu ba hadisi ba ne ya ce idan mutum talauci ya masa yawa ya ƙara aure to amma malam kaga ni fa na karanta hadisai da dama amma ban ci karo da wannan hadisin ba kuma na zauna da malaman hadisi da dama ban taba jin wanda ya kawo wannan hadisin ba to hadisin da ya ce ku yi aure ku hayayyafa don in alfahari da ku a ranar gobe kiyama haka ne tabbas wannan hadisin ingantacce ne amma kai ma ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa zai yi alfahari da barayi ba da karuwai da masu shaye-shayen giya ba to ka gani ko irin su lawan su dan juma da jamila ga samira ta sa ta shiga ci ba sauransu to ka gani malam a gidan ma kenan yanzu saboda Allah in tambaye ka tsakaninka da Allah kana yin adalci a tsakanin matanka kayya sai dai Allah ya yafe mana to ka gani Abun fa da ni nake tsoro kenan ni ina da halin da zan zauna da mata guda biyu amma na haƙura na tsaya da guda ɗaya na zauna da matata guda ɗaya sama da shekara talatin